من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ashirin ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na bakwai ga watan daya a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara jiya idan ba a manta ba wato mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka wato suratun nur ya kuma za mu tashi kan aya ta ashirin da biyu kafin haka ga wasu tambayoyi kamar haka wani bawan Allah ya rubuto hadisai yake tambaya a kansu hadisi na farko ba sai na faɗi larabcinsa ba abin da yake cewa dukkan wanda ya karanta qur'ani ya haddace shi ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna kuma ya ba shi ceton mutum goma cikin iyalin gidansa wanda dukkan su sun cancanci shiga wuta menene ingancin wannan hadisi abin da ya inganta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mutumin da ya haddace qur'ani ya aiki da shi zai shiga aljanna za a ba shi ceton iyayensa guda biyu uwa da uba wannan ya inganta amma wannan fihi nazar a sake bincika akan sa shine مع الامام الشاطبي shatibi ya wake wancan hadisin fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an عليهما ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا فوق مقدمة الامام الشاطبي hadisi na biyu yana cewa idan annabi ya addu'a an ce ba daga hannunsa sai dai in lokacin shayar wato ba daga hannu sai in lokacin shayar da fari dai amma idan zai addu'a da shayar da fari yana daga hannu har ga kallon hamatarsa wannan hadisi shi ma da'ifi ne abin da yake ingantacce annabi idan ya addu'a yana daga hannu wannan hadisai ne ma mutawatirai ma'ana wuyan cewa duk lokacin da zai addu'a yana daga hannu amma ba ya shafawa a fuska hadisin da yake an shafa a fuska hadisi ne da'ifi wanda yana magana cewa ya taba jin wani shahararren mai wa'azi na duniya yana magana cewa a rinka kyautata waɗanda ba musulmi ba a iya ba su kyauta ta dukiya ko ta wani abu mai ne matsayin yin hakan a musulunci abu ne mai kyau ka ba su kyauta mai yawa wannan su zuwa ga addinin musulunci ba wai ka ce mutum ya zama ba musulmi ba shikenan ka zalunce shi ko ka hayince shi ko da ka dace ka ɓata rai kar ka saki fuska to ta yaya za ka kuma ta fallar addinin ka wannan kuma yana cewa menene ajalu kuma shin hadisin da yake nuna ai ajalu cikin sallah hadisi na sahihi farko menene ajalu ajalu shine idan masallaci zai tashi daga zaman da yi cikin sallah sai ya tashi wato ainihin yana mai dogaro akan hannayensa guda biyu dama da hagu amma ya dunkule ya su haka sai ya dogara akan su haka wato ya yunkura ya tashi ba tare da ya sun fada ya ba wannan shine ake kira ajalu فقد كنت كنتيا وقد كنت عاجلا فتشرف خصال المرء كنت wa ajilu asalin kalmar al'ajilu din ma daga wato kwaba gari ne ko kwaba kulli idan mace tana kwaba fulawa ko za ta kwaba wani abin da za ta dafa kaga ai tana tsure hannunta ne haka ya tunta ba sa wari suna hada da juna to shine ajilu din idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga cikin sallah ya ji sai isra'a ne ko zai tashi ne daga zama yana dunkule hannayen sai tashi to wannan hadisi akan wannan kuma hadisi ne sahihi akwai hadisi kansa sannan yin sa ba wajibi bane ba cikin sallah idan mutum yana da sallan yayi koyi da annabi idan ko mutum bai dunkule hannunsa ba kuma sallarsa ta yi tunda baya cikin abin da annabi ya umarni ana daukan wajibi ne karkashin umarni amma dan cewa annabi yayi kaza mujarradul fi'l la yadullu ala al-ijab kasancewa kawai annabi yayi baya nuna wajibi sai annabi ya ce to kai yi to karkashin nan za a samu wajibi ko mustahabbanci wannan kuma yake cewa mutum ne ya aure mace aka aika masa aure kai aka yi masa aure sai bayan an yi aure sai aka gane ba su da lafiya ba a iya kusantar mace saboda haka sai matar ta ce ita ba ta yadda ba a raba su da zai ba ta yadda ba a raba su to shine yake magana cewa yanzu za a mayar masa duka abin da ya kashe ne ko kuwa da zarar an tsaura aure tsakaninka da mace daura aure kawai yana baka rabin sadaki idan ka kusance ta ka sadu da ita kuma ta cinye dukan sadaki sai dai ita ce daga baya ce ba ta son ka ba tare da dalili ba amma wannan ka ga da dalili rabuwa za ku idan ka haka tana da rabin sadaki wani shi na ga wata suna yin jarki saba inda mutri ko da ba a cikin ramadana ba idan sun yi sallar isa sai su su yi jarkin mutri wannan ya dace da sunna ko alama wannan bai dace da sunna wannan zai shiga cikin bid'a saboda haka sai a kiyaye abin da yake sanan ne shine sahabbai suka yi zarkin huzuri idan sun zo cikin ramadana wannan idan an zo wannan kuma ta ji wanda da zarki qiyamul layl wato zarkin da suke yi ne qiyamul layl sai su yi haru su rika rika tunda yake sannan da yake ne kafa inda a ahadi dama ya kafa yi ne dukkan kirgin da dan uwansa biyu hudu shida takwas goma har zuwa ɗari shi kuma wuturi ne dukkan mara da kawo kai daya uku biyar bakwai tara sha daya har zuwa dari da daya wannan shine mara to saka da wuturi a da annabi zai kuma dama haka yake da haka ana kiran su wuturi gaba daya in ka ce saka da wuturi wannan yalwata harshe ne amma in ka ce wuturi ma yayi yanzu muna da a goma sha daya sunan ta wuturi gaba tun tunda karshe dai in goma za mu mara guda daya ko in sha biyu za mu mara guda daya ya zama to sha nawa kenan sha uku to shi kenan ya zama wuturi kenan to ba a yi zargin sosai in ya zanto cikin ramadana ne an fahimta ko amma mayar da wannan abin yau zan yau da gobe yau da gobe kullum kullum cikin ramadan da zan ramadan wannan ya zama bid'a wannan yake cewa ma'aurata ne guda biyu da dukkan su ba musulmi bane ba yake to sai ɗaya daga cikin su ya musulunta to wani lokaci aka bayar da dama domin ci gaba da auren su ko sun ci gaba da auren su baka faɗo wa ya musulunta ba idan da a ce mace ce ta musulunta mijinta bai musulunta ba shikenan auren su ya mutu in dai bai zuwa da musulunci ba ta ce ka musulunci a musulunta ita musulunci shi nan sai ta kwashe kanta ta gida aure ya mutu saboda shi ba musulmi bane ita musulma ce yanzu ta fi shi daraja ta fi shi kima a wajen Allah Allah ta ce wallahi ya lillahi wal kafirina ala mu'minin sabila ubangiji ba zai taba tsora kafiri akan wanda suke musulma ba ma'ana ya ce dole tana karkashin sa ya fara ta da yake so bayan ko shi ya bijire Allah ita ko ta yi da kadaitowar Allah idan ko mutum ne ya musulunta ita kuma ya kasance ta ce ba za ta musulunta ba to addinin da suke ba wani iri ne idan addinin yahudanci suke ko kiristanci suke wannan ya sa auren sai musu in ya ga dama zai iya rike matarsa a haka shi ya musulunta yana musulmi su suna kirista shari'a musulunci ba ta haramta musulmi ya auri kirista ba bai yahudiya ko ba sariya an gane ko ko zai ka na ba ya aure bai yahudiya sai umar ta bi bai aika mata takarda cewa kalli ana haka dinaha kyale ta tafi sai ya rubuta daga da yake umarni ne take cewa auren ba yahudiya ko ba nasara ya haramun ne ko shawara ce kana ganin ya dace su ke ta ba umarni yake ba yace shawara da nake baka ya kamata ka aure musulma wannan kenan shi na dauka kana umarni ne yace zaka warware abin da annabi ya gina ne kun fahimta ko to saboda haka wannan shi ne an sai a san wace ce waye musulmi da cikin shi to duka duka wannan shine sai kuma abin da za mu tashi akan sai yaje mun tsaya kan fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لكم زعم تاتي ولا يأتل أولي الفضل لأن شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفقوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم التي ولا يأتل كل فضل منكم كذا ما أبوتا فلا لا تبسكين كسوشي ذاتي رنسوا وسعتي ما أبوتا يلوردوكيا فلا لا تفكر الديني يلوردوكيا دكا وانا ما أبوتن فلا لا كو يلوردوكيا كذا سوشي ذاتي رنسوا أن يؤتوا إلى القربة cewa ba za su ƙara bayar da dukiyarsu ba ga danginsu na kusa an yi hutu ana kaddara la an la yi hutu ulil kurba saboda nan kowa ta gabata ka'idan nahu idan rantsuwa ta gabata ita na annabiya sai a shafe ta sai dai a kaddara ta kamar da suka ce qalu tallahi tafta utansuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin da kadar kalam tallahi la tafta utansuru yusufa amma sai aka shafe la an kane ku an yi wuce ilil kurba suke za ka hana dukiyar su gama buta kusanci wal masakin ko waɗanda suke mabukata wal muhajirin ko waɗanda suke hijira fi sabilillah dan neman yardan Allah kar su ce za su yi haka wani abin wani yusuf abin da ake bukata su yi abuwa su yi rangwame ala yi gona an yasira Allah lakum shin ku ba ba san ubangiji ta ala ya gafarta muku wallahu ghafur rahim Allah madaukakin sarki ne gafara ne mai jinkai wannan aya tana magana da Abubakar Siddiq kuma da galibin malaman tafsiri suka faɗa lokacin da aka yada jikin kira abin da muka faɗa na jiya game da matsayin umma na Aisha wadanda suka yada jikin tana zargin ta aikata zina cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su akwai Mista ibn Usaka wanda yana da dangantaka ta da Abubakar ka kafin faruwar wannan abu Abubakar yana ba shi dukiya yana wa yana samun riba lokacin da ya tsoma bakin sa cikin harkar Aisha din nan da aya ta sauka ta wanke ta sai bakar ce da yau na daina baka komai har duniya ta tashi tun da dai ka tsoma baki cikin abin da ya faru mutuncin gidana cikin lamarin da ya shafi ƴata kai ma ka ganto cikin masu na daina baka komai daga nan har kiyama ta tashi التي ولا يأكل من فضل منكم والسأل ما أبوتا فلن تكون كده يلوى كان تكي ذات ميران يرمسوا أن يؤتوا أولي القربى سوى ولا تتآل آه، بعض بيت يا بلي ينقوان سنة كاو كوا دنسوا يمس ليتي كوا دنسوا يمس كسكري والمساكين هو رسول مساكين تلكاوا والمهاجرين كوما في هجرة في سبيل الله لن من يتن الله تاتي وليأخذ وليأخذ سيلان دوني في أقوامنا ala ku yi gona in yanzu Allah lakum ku ba ku Allah ya gafarta muku ai kuma da aka saka muku din kuma ba kuna faɗa Allah ba to ku ya ce shi da kuke so kuma Allah ya ce lokacin da wannan aya ta sauka ala ku yi gona in yanzu Allah lakum aw ba ce wallahi tabbas ina kan Allah ya gafarta tabbas ina kan Allah ya mu sai kira da ya dukiya to wannan shine suratul intisar bi awamirillah wa wa awamir rasulih muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran Allah ya ce kaza mun ne sai kokarin zartaswa da zaran manzo Allah ya ce kaza sai mun ne kar ya bayar da wani lokaci ko rata yayi kokarin zartaswa ga gudan ikonsa an fahimta ko sannan wannan aya tana dauke da wani sako kaga nisbah da shi da Hassan bin Sabit da Hamla binti Jahash da wani ne cikin musulman da suka tsowa bakin su akan wannan harka ubangiji ta ala yana nuna yawa kuma ya nuna abin da suka yi din nan duk da sun taɓa gidan mutuncin gidan annabta amma bai kankare ayyukan su na alkhairi da suka yi a baya ba tunda gashi Allah na magana hijira an gane ku wata ta an yi to ulul qurba wal masakin wal muhajirina na farkon nuka ya kasance cewa dangin ka ne kai abubakar ya kasance da cewa kai talaka ne kaga zai ya tantance ka taimaka maka saboda kasancewa ka dan wanka na biyu saboda kasancewa ka talaka wal masakin na uku saboda kasancewa ka mai hijira kaga Allah bai rufe hijira ba tare cewa da hijiran da wannan zargin da suke ma'aika wanne ya fara faruwa hijira ce ta fara faruwa sannan daga baya zo zargi aika da zargin da ma'aika yana zuwa hijira da shi kenan sai ce ba za a ƙara zama suna muhajiri ba ina fatan kun fahimci matsalar da kyau saboda shi ana amfani da irin wannan damar su zargi wajen suka hankali suka taɓa yin laifi ce wani ya kaɗan kuskure da haka ne wani ya kaɗan kuskure da haka ne duk annabi sun manta da cewa annabi ko da sun yi waɗansu kurakurai abinda wanda nuna ba don kasancewa su su ba masu ba ne ba an gane ko to kuma gurbin su na ayyukan alkhairi ya dace wannan kalamar korama da karamin kuskure da suka yi an fahimta ko saboda haka duk abin da suka yi saboda manyan manyan aikin alkhairi da suka yi Allah madaukake suka riga ya gafarta musu shi yasa lokacin da haka kuna bi balda yayin da suka da mutanen makka yake ba su sabon annabi cewa annabi zai yake su sai aka san da annabi ta fuskar wahayi aka tura aka ji aka kawo wannan wanda ya aka da aka tura da wannan ke kawo ta kada da yanzu annabi sai kada take ba ko ne suka ce ƙarya ne annabi ba zai miki ƙarya ba ki fito da ita ko ne yake tsara sai ta bude gashin kanta fito da take da hajin ga shi haka yana rubuta wannan takarda zuwa ga wajen kafirai da haka da aka zo annabi labari kamar kanka farki cewa kyale ne an mana kamar ya zai rubuta a kafirai a filin mu sai annabi ce kyale shi baka san ga halatta yake ai waɗanda suka halarta yakin badar ne Allah ya kalle sai ce kai daga yau ku yi abin da kuka ga dama an gafarta mu shi yasa da Allah zai nuna zargi da aikin ambace shi da sunan mummuni da ka tabbata shi wannan sanan bai kau ba ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya in kuna ilahin bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtida'a mardati tusiruna ilayhi bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل قال ذلك يا أيها الذين آمنوا يا وند سكي إيماني لكن أنت لن تكون sannan aka ce daga yau kar ku kara nuna kauna ga abokanan adawa ta abokanan adawar ku sai Allah ne da kafirai din abokanan adawa gare shi abokanan adawa ga sahabi kaga har yanzu shi ma yana cikin musulunci to amma shi a baka fahimtar irin wannan sai shi ta zargin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aya ta gaba Allah innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adhabun 'azim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله إن الذين يرمون المحصنات للي وأن لسكي جيفر ما تري المحصنات وأن لسكي كاممو أبنبي ما تكامي وادباتا إيكة الفجر lafazin al-muhsanat yana zuwa da ma'anan masu aure wal muhsanat min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum yana zuwa da ma'anar ƴaƴa ba ku yanzu ba wa man lam yastati minkum qawlan an yanki al-muhsanat al-mu'minat wa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al-mu'minat yana zuwa da ma'anar al-afa'id ko al-afifa dukkan su ina na asifa kamar ya wanda ba ta aikata zina ba wanda aka kama ta wanda ta kame kanta da barin aikata laifi innal ladzina yarmuna al-muhsanati dukkan wanda suke jifan mata wanda suke kama mun gaban aikata aikata alfata al-ghafilati anan gurin al-ghafilat ba wai gafala ta dolan da rashin sanin ya kamata ba a al-ghafilati wanda ba ya cikin tunanin su ma wa ake yin zina in za a yi ma wata hanya ake bi a kowa a yi su musu sani ba mamaki suke in sun ga wanda suke aikata alfata wanda irin karfin wani gare su ya suka har suka yi ma ba a sani ba to ne al-ghafilat al-mu'minat sannan kuma ga su da sifa ta imani wanda suka fara waɗannan sufofi dukkan wanda yake jifan su da cewa su mazinata ne alhalin ko ba su yi zinan ba to me hukuncin sa lo'ilu da dunya wal akhirah irin masu jifan nan nasu to za a la'ance su a duniya a la'ance su a lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba wanda take mai girman gaske an gane ku yau kan yawan nan azaba yau mace ta da alaihim alsinatuhum ranan da هل سنة تباك بعد كيدا وأيديهم لأن يرسل وأرجلهم لكبه بس بعد كيدا بما كانوا يعملون دنجل جاتين بسوء كثم كثم إكتاوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وتران الرضاء أهنا هريسي مجانا سيدي قطي تباين بأبنا أبنا باين لجمد أبنا بطين جائكة كارا هر قاس المسلم ذاتي مجانا وقال لما شهدتم قالوا لجهدهم لما شهدتم علينا قالوا أنت كان الله الذي أنتك كل شيء وهو خالقكم أول مرة وإليه ترجعون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون سألت يوم إذن أولنا يني يوفيهم الله دينهم الحق ubangiji zai cika musu hisabin su na gaskiya addin ina zuwa da ma'anar hisabi kamar maliki wani din huma likin ranar sakamako ko ranar hisabi dinin huma alhaq addinin su na gaske ko sakamakon su na gaske amma Allah zai cika musu wa ya'lamuna kuma a nan za su samu cikakkiyar masaniyar anna Allah cewa shi Allah ta'ala huwa al-haqqul mubin shine al-haqq kuma shine al-mubin ma'ana al-haqq fi Allah wanda yake zuddul batil kishar abin da yake kira batil zalika bi anna Allah huwa al-haqq وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله تعالى هو الحق لأنه يحق الحق بكلماته ويقضى عباد الباطل ليحق الحق وينقل الباطل ولو كره المجرمون تسوى من وقت النمطان أبايا أن بيان سوى وقت ذكي جيفا ما تعين ذكي كامموا قبر الزنا تو كنت تسيني أيمس كذا أيمس كذا واتو أيمس بولا لك من انفجل جوم ثمان الزلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا ولا تهم الفاتحون a idan an zo abin nan aka ce sai dai in sun tuba in lil tawma da zarka amma anan kai sai aka ce la'inu fi dunya wal akhirah walahu azabun azim da ka wasu malaka take wannan ayar kana magana da wasu mutane daban wannan ma kana magana da wasu daban to wajen cewa da wannan ayar take ta ce wannan ayoyi suna magana ne ga waɗanda suka jefi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun su shine la'inu fi dunya wal akhirah mu azabun azim Allah an ce su duniya da lahira amma waccan ayar ta da muka karanta hukuncin su ga wanda ya ji sauran mutane da magari wanda ba zan yi gidan annabta ba shi wannan fajr zuwa tamanin na dalda wala ta kabalu lahum shahadatan abadan wa la hum al-fasiqun duk da haka in ya tuba kuma ya riga ya da wancan abin da ya wuce ba yake amma matan annabi ba magana da inu fi dunya wal akhirah wa lahum adabun magana ce mai kyau wannan sai dai abin da zai kawo mata cikas ya za ka yi da misbah bin isata ya za ka yi da hassan bin sabit dukkan su sahabbai ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi hassan bin sabit duk da yayi wannan kuskure a nan gurin amma yana da wato hasanat masu tarin yawa ya kare addinin musulunci ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kafiran maka suka tsara baitin maka irin waƙe din nan na rubuce suka gaigaya wa annabi da sahabbai magana sai a kare bin sabit yayi kasida daya ta ike su gaba ɗaya su raba har annabi ke cewa uhjuhum wa ruhul qudus ma'aka mai musu da martani kai musu zambo mala'ika da na tare da kai mutumin da mala'ika jibril ke tare da shi za a ce Allah ce shi duniya Allah ce shi alaka zai yi to shi yasa wannan magana take da dan ta magana ta biyu suka ce a wannan ayar kamar amsi waccan kuma khas da ma ka'ida hamdul mutlaqi al-muqayyid ko hamil khas alal am wato a dauki khas a dora shi kan an wato idan magana ta zo ga mamiya sai ta ce ta shafi kowa sai ba wanda yake kaza da kaza wanda aka riga aka yi masa haddi a gidan duniya to shikenan ko wanda ba ya masa haddi ba yana da hasana da so kanka da masa wannan to shikenan ba zai je karkashin ta ba kaga nan sa san duk za su shiga cikin nan gurin ba kenan kun bai gane da ke magana ta uku shine malaman da suka ce ai ayar gaba ɗaya ma da kafiran makka su ne idan mun muna ta tawaye shiga musulunci ta yi hijira ta gudu daga makka ta zo madina ta baro mijinta ta baro danginta sai su rinka jikinta da zuna cewa ai abin da ya sa ta shiga musulunci ai wani take so ai ta tafi ta kare wurinka a madina tana fasikanci da shi ne shine ta Allah ta innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat لعنه في الدنيا والآخرة ولهم أضابنا ذلك قال أكن كافريتك تنكو كافريني لن يتنسن تنسل أنت الدنيا بالآخرة بغل قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوسيهم الله دينهم والآخرة ذلك كافرين لكنا ويعلمون أولا أنا غصبا أن الله هو رب المبين أي من مني ألموا أن الله هو رب المبين قبل ذلك اليوم من مني كيف يكافرين أما كافرين وشسن يرسيون الله لا تدعوا إلى السماء أنتم ولا من تبتلوا سكتوا آية كنا بغنا أكن كافريني an fahimta ko amma dai maganar da take da karfi hawlar mutlaq aula mutayyid tana da karfi sai ya zanto wanda ya jefa wani da zina ko ya jefa wata da zina in kafiri ne shi tabbata wannan narkon azaba yana nan dama akan sa wanda babu yawa sai in ya tuba kafin ya mutu in ko mu'mini ne to Allah ya faɗa azabar ne cewa haka dace a masa amma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mu'mini akwai wata kilancin akwai tsammanin Allah ya ce masa ko akwai tsammanin a sake a wata a masa azabar gurgurdan laifin sunan da karshe a dauke shi kuma kai ta aljanna amma ka ko dindin tunde to sai aya ta bar sallah sai an khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat hmm. wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة al-khabithatu lil khabithin na akwai maganganu guda biyu ko ka ce al wato munanan kalmomi wanda suka shafi bata suka shafi zagi da ashariya da cin mutunci lil khabithina na mutane ne munana masu mummunan hali da kikkiawan hali ba zai ka fata mummunan kalma ba an gane ko wal khabithuna su waɗanda suke mutane masu munanan hali lil khabithat da ma su ne matattara ta munanan kalmomi daga wurin su ake ji ba a ji daga wurin wani wanda ba su ba wa tayyibatu lit tayyibin dada dan kalmomi kuwa suna fitowa ne lit tayyibin ga bakunan mutane masu dada dan halaye masu kyawun halaye wa tayyibuna lit tayyibat haka kuma su mutane masu kyawawan halaye lit tayyibat su ne matattara ta dada kalmomi zikiri salatin annabi Allah istighfari al-kalimatu salihah al-kalima as-sadiqa maganan gaskiya magana ta gari al-kalimatu tayyiba al-amru bil ma'ruf an-nahyi anil munkar wannan maganar farko kenan magana ta biyu suka ce alkabifatu mataye masu mummunan hali ba ta ya ga kowa lil ne sai ga mazaje masu mummunan hali wal khabisuna mazaje masu mummunan hali lil khabisati dama abokan auratayya mata masu mummunan hali ne wa tayyibatu mata ai masu daddadan hali li tayyibina abokan auratayya mazaje masu daddadan hali ne wa tayyibuna su mazaje masu daddadan hali li tayyibati abokan auratayya daga mor waɗanda suke mata ai masu daddadan hali ne haka ake hada juna da juna wato idan aka dauke ta a magana ta biyu kamar mayar da martani ake yi ga ubangijin salul da ya zargi Aisha ta mummunan hali ce sai Allah ke nuna masa ai ka duba mijinta yadda yake yadda kaga mijinta haka take ita ba ma'ana ƙarya kake abin da ka jingina mata kenan an fahimta ko ƙarya kake abin da ka jingina mata dan Allah ya haɗa kowa abokan tafiyarsa to amma wannan fasara za ka dace a nan musamman idan ka kwatanta tsakanin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mata Annabi gaba ɗaya da shi Annabi to amma inda rigimar take ka iya samun wani bawan Allah mai kiyamul laili mai kokari Allah ya haɗa shi da mace ifritiya <laughs> to ya zai kenan kuma za ka iya samun wata dawar Allah saliha abida mu'mina ta ta'iba Allah ya baka da wani fir'aunin zamanin ka ta rasa yadda zaki da kanta to shine aka ce in ka ga wannan sun haɗu to bisa ga jarraba ce in ita ma ta gari ce Allah ya so jarrabe ta ya haɗa ta da miji mai mummunan hali dan wannan ya ƙara girma matsayinta a wajen Allah ta'ala ta kuma san yadda za ta yi jihadin kyautu ta halin ta don ta samu lada da wannan in kuma shi mijin ne aka ma shi da an hada shi da mata ifritiya dan wannan ya kara masa matsayi a wajen Allah ya kuma san wani hanyoyi zai bi ya jawo hankalin ta gyaru zan ya samu lada wajen gyaruwarsa Allah na jarraba wannan shi yasa aka jarraba annabi Nuhu da annabi Lutu da mata waɗanda suke ba na gari ba an gane ku wanda suke duk waɗannan matan su ba na gari ne Allah sai kana ta haka abu da ne ibada na salihin fa kana ta haka wannan ne kun ya alima min Allah sai a wakala da nara ma dakhilin ha Allah ya ga mai da abin abu ga misali cikin alqur'ani ne girma saboda haka dai mafi jawon faruwa ne duk mutum na gari za a gane mace ta gari duk mace ta gari za ta kokarin samun miji na gari haka ake haduwa dan saboda in wannan yana da gari wannan ba na gari ba to ko dai wannan ya sassauta shi ba ya lalace don su haɗu da wannan ko wannan mai ba ta sanya ya sassauta dan ya gyaru su haɗu da wannan in ba haka ba zaman ba zai yiwu ba zaman ba zai yiwu ba a to misali mace tana zaune da miji kullum yana yawo kullum yana zinace zinace kullum yana kai mata gefe sa ta san wannan kuma ta ci gaba da zama da shi akan haka ai kaga wani bangare ne na yarjewa da halin da yake ciki na ko miji yana da mace ya san kullum sai ta fita tana da samari a waje shi ya saji an bugo waya don lokacin ya dauka ya ga ya ganin kunta ya shaji ana faɗa ga zargi ya ce wai ta ko ina kuma ga alamu da sunan haka amma duk da haka bai bincike dan ya gane gaskiya ko rashin gaskiya dan ya mata nasiha ba dan ya hana ta ba bai damu ba har ma akwai mijin da dan saboda tsaban dayusanci ka san dayusanci rashin kishi eh wanda aka ce ko da a duniyar dabbobi dabbar da ba ta da kishi shine alade amma da da ta ce yana da kishi da da rago yana da kishi dole eh, da kare kishi ne da shi kariya dai in kai karnuka ka za su rigima a kai alade ne bai da kishi ko ba a dabbobi to wani na nan ga shi dan adam ne bil adam ko bai da kishi so yake ma idan ya aure mace ta rinka ado a waje ba haka bai ka taba shi kunya so yake in ya aure mace idan ya gaito abokanansa gida a ci abinci ta fito tana yanga ta karkata dan kwali ta yi ne ta ne in ba haka bai ka ba shi kunya da yau kenan wanda annabi ce la yadkhulul janna ba zai taba shiga aljanna ba mutumin da duk baya da kici game da matarsa game da ƴaƴansa mata su tafi yawo inda sai ga dama ba zai hana su ba ya ga suna kashe kuɗi ba tare da abin suka kai na suke samu ba shi ya san ba sai ba su ba kuma babu su ta ba su ba kenan samari suke ba su a waje samarin na banza ne ko ba na banza ba ne ya ki ya bincika ya gani da yus kenan annabi ce ba zai taɓa shiga aljanna ba da yus ba zai shiga aljanna ba ko mutum yana zargin haka ga matarsa ya ga ɗansa alamomi ya ke sa ya bincika ya ga gaskiya ko rashin gaskiya ya tafi haka haka abu ne wanda ke mummunan matsayi to musamman wanda suka tasiranta da rayuwa ta boko ganin ce abin burgewa ne su ta do da kira abokanansa zuwa zauna ta abinci ko baya nan lokacin abokanansa zo su rubuta rarrawa gida dama ba a sallama nan da zo bi kawai inta ne ka kwanga ka kosa ganin tafi a bude a kawo maka lemo a yi wa a sa maka kasar bidiyo ka kalli kwallon kafa ka kalli rasulun wai kuma da abokin ka ne wannan ba komai wallahi ana nan su abokin ka ya kwace maka mata wallahi in dai zaka taba ana ba abin da zai hana ya kwace maka mata idan yake ka ado yake ka iya magana ya ka iya hira ita mace ne zai da baki burge shi iya magana kawai ya mutum ya iya tsari sai ya burge ta haka wa kuma matan suke sai bayan ta zai ta ta gane yaudaran da mutum yi to ya kamata mutum ya zanto mai kishi الخبيثات للخبيثين والخبيث من الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قالت أولئك duka da cikin da muka kawo wanda ake cewa wannan aya tana magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha Allah ya ce ulaika su wadancan mubarra'una mimma yaquluna ai sun barranta daga abinda masu zargin su suke zargin su da shi ƙarya ake musu lahum mazkaratun da haka suna da gafara wa rizqan da kuma arziki karimin mai girma shine aljanna to idan aka ce da annabi da ake magana me yasa aka ce ulaika wanda lafazin ula yana magana akan jam'i ne wa bi ula asal jam'in mutlaqa wal maddu aula wala bal bu'dun fiqa wato idan kace ula ko ulai jam'i kenan ismul ishara ne wanda ke isharu bihi ila al jama'ati sawa'un jama'atul inas ko jama'atul zukur ko zukuran wa inasa duk zaka ce ula ko ulai to sai aka ce ulaika bayan ko mutum biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aisha dan aka ce musu ulaika sai wadan suka ce a'a abin ya kere su tun da ya gaba Abubakar Abubakar ma ya shiga ciki in an zargi yarka ai kamar an zarge ka ne dan idan ta yi wani abu kila wani ya wuce ka cewa ai ba da tarbiyya shi yasa ta yi to sai Allah ya mubarra'una mimma yaqul ulaika mubarra'una su dukan da Aisha da babanta Abubakar Siddiq da Annabi mubarra'una ababan babanta ne daga abin da ake jingina musu wadanda suka ce a'a ai mutum biyu daga nan jami'i yake farawa wannan ku shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas da haka mai maraki sai ke cewa aqallu ma'anar jam'i fil mustahri اثنان في رأي الإمام الحميري وتأقل مال الجري في المشتهر isnani wato mafi karancin abin da yake kansa sunan jam'i shine abu guda biyu fi ra'ayil imam al-himyari al-imam al-himyari shine imam malik ibn anas al-asbahi al-himyari imamu da hijra to da suka ce wannan shi sa aka ambace su jam'i su biyan ake nufi amma jam'i ne da umar fatima zukur kare insha Allah kin ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu وتسلموا على أمرها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم التي يا أيها الذين آمنوا يا وإن لسكي إيمان لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم كركو سجا جدا جنب باناكو با حتى تستأنسوا حتى كل بإذنه duk da cewa kalmar shi ne wato tatallabul ihsan neman jin tsuriyar wani abu kamar kana jin wani kalshi na fitowa sannan sai ka kara hancin ka gaji daga ina ne kamar kana jin wani sauti ka kara sannan ka gaji daga ina ne wannan shine al istighnas to amma kan fassara shi da cewa shine al-istizan neman izini wanda ko shine neman jin tsoriya daga cikin gida akwai mutum ko babu idan akwai ya bani izini in fita ko bai bani izini ba da haka suke fassara shi istizan hatta ta sani ko har sai kun nemi izini ko har sai kun ji bayani daga cikin gidan da ke nuna cewa ku shiga wa tusallimu kuma ku yi sallama ala ahliha bisa ga mutanen gida wato farko daga gida sai kun nemi izini kun yi sallama to wanda ake fara yi tsakanin neman izini da sallama sallama ake fara yi amma an fara gabatar da neman izini a nan gurin dan saboda al'atafu bil wawi la yaqtadi tartib dole kalma akan kalma da an kawo wawu baya nuna wannan ake fara sannan wannan da haka abin da yake sananne a sunna mutum zai ce assalamu alaikum a adkhul daya assalamu alaikum a adkhul biyu assalamu alaikum a adkhul uku idan ce wa alaikum salam udkhul to sai ka bude kofa sai ka shiga idan ka ce wa alaikum salam to ya ina zuwa sai ka tsaya idan ce wa alaikum salam ba da zamar ganin ka ko gida sai gobe sai ka tsaya <laughs> wannan shine ka'ida ta musulunci hatta ta sani su wata sallam sai kun yi sallama kun nemi izini ala ali haka daga masu gidan zalik zalikun khairul lakum Allah ce wannan shi yake muku alkhairi la'allakum tazakkarun dan ku zanto masu daukan wa'azin da ake faɗa muku fa in lam tajidu fiha dan idan muku samu kowa ba a cikin gida din fa gida na kulle kai sallama shiru ba an sa ba sai Allah fala tadkhulu ha karku ci za ku shiga gida an gane ku hatta yuzan lakum har sai in an zo an muku izini shine suka ce ya za a ce ba kowa kuma a ce karku shiga sai an yi izini ma'ana wai sai ka ka ka jira har sai mai gidan ya zo ya bude kofa yace to bismillah shiga shine abin da aya take nufi wa in qila lakum irji'u idan an ce da ku ku koma farji'u to ku koma huwa azka lakum wannan shi fi dacewa da ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan yana daga cikin adab al-ijtima'iyya al wato halaye ko kuma ladabba na zaman tare idan ka ziyara gidan mutum sallama za ka fara idan kai sallama sai ka ce idan an ce shigo shikenan idan an ce a'a kar ka shigo sai ka an fahimta ko kuma idan zo sallama gidan mutum nan za ka yi da muryar da take za iya duk wanda yake farke zai iya ji amma mai barci ko ba za ka tayar masa da hankali ba za ka yi amfani da sauti mutumin da ke farke zai iya ji kuma amma ba za ka razanar da mai barci ba wannan zai daga cikin ladabi idan ka zo ziyara gidan mutum an bai ta ko idan aka an sallama ba cikin shiga ba sai in ka nemi izini in shiga an ce in shiga to sannan kenan da ka tayar zuwa sai ka dakata ka'idar musulunci kenan wannan sallama da neman izini guda uku kawai za ka yi ka'ida da zaran ka guda uku ka ji shiru ba an ka sai ka tafiyar ka to me matsayin buga kofa ba ko buga kofa waɗansu malamai suka ce sallama da neman abin nan ba wani buga kofa ce ba ta da rawa amma ya tabbata sahabbai suna buga kofa sun je gidan annabi sai dai buga kofar aka ce suna bugawa ne da kawunan in yatsun sai da farce ne ke dawa kamar haka da in yatsun ka haka za ka buga kofar wato ba za ka tunkule hannu ba ka ce gam gam ne su shi ba wuta ba za ka hannun ka haka da in yatsun ka da farkon ka za ka rika buga kyas kyas kyas kyas haka sabon annabi idan aka yi shiru aka yi ɗaya biyu uku aka yi ɗaya aka zama aka sake ɗaya aka zama aka sake ɗaya ba an samu sai mutum ya tafi sa kar ka sake dole sai mutum ya fito ba dole bane ba me yawa ka je gidan wani ka ta wani ma ya fara sarauta an yi sallama ki fitowa kyale shi ya tsana mana ba gidan sa bane ba ba da sarauta gari sai kare ni sarautar gidan kuma kyale shi ya tsana da gidan sa mana <laughs> Allah ya ce idan an ce ku koma ku koma zuwa azkala wannan shine ne da zaman tare da haka ku rinka wa mu rinka wa ƴan uwan mu uzuri ka abin nan mutum yana da gida iyalai su suna da aiki a kansa ƴaƴan su suna da aiki a kansa akwai rashin lafiya akwai cin abinci akwai bukatun shiga ban daki amma idan ka je so kake da kai sallama kawai ya fito yanzu ko me yake daina kai sai bukatun ka da kai kadai kuma ka san kai adalci ba ya kamata ka saurara idan kai sallama ya ansa yace a ran mu damar ganin ka gaba karka ne mu bacin rai Allah ta yi kuma wannan shi ya fi dacewa gare ka amma sai ka zo kana cika kana ba wai na je wurin wani wai ba zai samu damar gani na ba to sai ne kai wane ne dan ya ce ba zai ganta ba ka san duk yadda kake haƙi a kansa bai ka haƙi iyalansa ba a kansa to yana cikin gida da iyalansa dole sai ya ganka yana cikin gida da ƴaƴansa yana cikin gida da matansa ba su da haƙi a kansa yana da bukatun ya huta yana da bukatun ya yi karatu yana da bukatun ya yi salati yana da bukatun ya yi zikiri duk idan ya ga dama yake fitowa don wannan sai ka ce dole sai ya fito inda kuskure yake in mutum ne ya baka lokaci yace ka zo karfe goma sai ka zo kuma yace ba zai ganka ba to wannan shine dole akwai damuwa a ciki tunda ya saka maka alkawari kenan duk da haka kai tunani gare ka kyautata zato kila wani uzuri ne faɗo masa ko kuma kai da ka san kai alkawari ga mutum wani uzuri ya faɗo duk da haka in yazo sai ka fito sai ka saurare shi cewa da Allah na baka lokaci kaza amma wani uzuri ya dan faro ne yanzu babu yanda na iya daina ka bari sai lokaci kaza wannan shine ka'ida ta addinin musulunci to sai Allah ya ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله ليس عليكم جناح باب الذي أتوكم أن تدخلوا بيوتا فشدوا تنسي جدا غير مسكونة وقد باء باء دون أتيهم ku shiga ciki ba tare da sallama ba shine malamai suka yi mene menene gidajen da ba a zaune cikin su Allah ya kada cewa fiha mata'un lakum wanda a cikin su akwai wata bukatar ku a ciki ba wai akwai kayan ku ba akwai wata bukata da take ku cikin gida to shi ne malamai suke ta bayanin wannan mai gidaje ne sauran suka ce a da can gurin kan hanyoyi mutanta sukan yi masauki don saboda matafiya idan ruwa ya tsare su idan rana ta dame su za su huta ana cikin sahara sai ka zo ka samu gida ba kowa a ciki ka shiga ka huta to irin wannan gidan shi ne ake nufi in ka same shi ba sai kai sallama ba wadan suka ce a ne rusasshen gida ko kango wanda ya rushe ya zama tsohon gida ba amfani da shi kake son ka shiga dan wata biyan bukatun ka kana da bawali ko sa a lokacin nan ba sai kai sallama irin wannan gidan ba dan ba wanda yake zauna cikin wallahi an samu ka waɗansu suka kara bayanin cewa a shi ne gida da aka keɓance domin baki gida ne na baki ko daki ne na wajen ka je ka kama da makullinka lokacin da za ka shiga ba sai ka sallama ba ko gidan baki dama ma san ba kowa cikin makullin na hannunka kai ne za ka bude wannan ba za ka yi sallama ta wajibci na cewa irin wanda yake muka ambata a baya ba sai dai wanda za mu ambata can gaba cikin wannan sura kafin mu kai karshe in lokacin ta yanzu amma dai ba dole bane kai sallama a cikin irin wannan shine laisa alaikum zinazan an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin babu laifi gare ku ku shiga gidajen da babu mazauna a cikin su fi hana ta ulla kuma da ko bukatan ku ku shiga ba tare da sallama wannan babu laifi wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tuktumun ubangiji ta'ala ya san me kuke bayyanawa ya san ko menene abin da kuke boyewa wato dangane da istizani din nan sahabbai sun yi shi a aikace wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya je wurin Umar dan Khattab yayi sallama har sau uku tare da neman izini yayi shiru ba shi da shi kuma ba sai juya ya tafi sa wa tagli sai je sami yace jiya na zo kamar yawar haka na yi sallama har sau uku ba tare da annabi ba ni izini ba dan haka ne ta fiyata sai ce waye ya baka wannan kuma ya zaka kawo sabon abu cikin addini yace annabi ya faɗa yace waye ke da ka cewa annabi ya faɗa yace wallahi ko ka je ka kawo sai ba wanda ya taɓa ji daga bakin annabi ko ummaka bulala to sa'ad bin abi waqqas suna zaune a majalisan ubayy bin ka ana hira sai ga abu musul al-ashari ya shigo sa abace me ya fara da wata ga abin da gudan tsakanina da umar wai sai na kawo masa shaida game da hadisin kisti izani neman izini kafin ka tafi gidan mutum cewa za ka nemi izini da sallama sau uku in ba ka dama ka koma ni na koma ya ce bai yadda ba ya ce kana su ce da sai ya ubayi bin ka'ab ya murmushi sai ce cikin mu nan wane ne yaro sai aka duba wanda yake yaro karami daga cikin su karamin cikin su da fuskar shekaru ne sa'ad bin abi wakka sai ke kai fa ta kika je ka ba Umar shaida ya san cewa wannan hadisin da magarin ne ba a Madina an sani ba wai sai da tije ba yara ma sun san wannan <laughs> sa'ad bin abi waqqas ya ce ba Abu Musa al-Ashari suka suka samu Umar dan suka faɗa masa daga lokacin shi kenan ya sallama haka suke duk matsayin Umar bai ce ba abin wuta kasa da yake bai ce ba sa bin Abi Waqqas kasa da yake sai ya sallama tunda sun kama hadisin Annabi to haka ne wannan shine kamala shine halin girma yayin da aka baka hujja cikin Qur'ani ko hadisi sai ka sallama ko da wanda ya baka dinnan yana kasa da kai ta fuskar shekaru ai maganar wanda ya faɗa ma ya girme ka ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ba maganar sai faɗa maka ba maganar Annabi ya faɗa maka kago ai maganar ta riga ta gari to sai Allah ya yi قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين فتاوى من مني ماذا يغطوا من أبصارهم cewa su rinka rinsa idanunsu abin nufi su daina daga kai suna kallon matan da ba nasu ba kallo irin na sha'awa shine ghazzul basar din ba mutum ya rinsa idansa ba a'a mutum ya daina amfani da idansa wajen kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa idan matar ka ce ka kalli duk inda ga dama shari'a ba ta maka iyaka ba an fahimta ko idan ko mutum ya zo yana son mace da aure zai kalle ta dan ya ga abin da ya ba shi sha'awa jikin ta aure ta wannan babu laifi annabi ya yi izini ga sahabbai cewa idan mutum zai aure ya kalle ta dan saboda in ya ga me ya dace ne bai dace ba da ya ga abin da zuciyarsa ba ta nufa shi ba kaga sai sai kalle ta bayan ya kalle ta kaga shi kuma kaga zai ji magana ta to duk wannan a in mutum na son ya aure kina amma in ba haka bai halatta ba kace da shi ya gudu min abtarihim ka ce su wa yafa zuburu da kuma su kiyaye farajin su kiyaye faraji shine mutum ya kiyaye al'adarsa kar akan Allah kamar da muka faɗa farkon suratul mu'minin sannan kuma ya kiyaye farajin su daga fadawa cikin zina zalika azka lahum wannan shine abin da yake mafi tsarkakuwa a gare su su mu ne inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah ta'ala shine khabir wato wanda yake mai bada labari bima yasna'un dangane da abin da mutane suke aikata sai Allah وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن بناتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التقوى التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يظلمن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات كفتا والمؤمنين ماتا يغضضن من أبصارهن ثم سرنك رنسا إذا ننسو يد أكهرن تاوى نمجي daga kai ya kallo mata waɗanda ba nasu ba ba kuma muharramansa ba ba kuma da manufar aure ba haka ita ma ɗaya mace aka haramta mata daga ido ta kalli namijin ba nata ba ba muharramanta ba ba kuma alaƙar aure ce suke kan hanyarta ba yanzu min abu sarihin na su rinsa idan wa yaqulna furujahunna sannan kuma su kare farajin su ma'ana su dana aikata suna wala yubdina zinatahun kar ta bayyana da adan su illa ma zahara minha sai abin da yake iya bayyanuwa abin da ake nufi da abin da ke iya bayyanuwa shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce sai ta hannunta da fuskarta nan ne kawai amma banda nan gurin kar ta bayyana da shi walli yadribna bi khumurihinna lalle ne mata su yaga galansu ko su yaga wato ainihin zane bi khumurihinna wato khumur jami'i na khimar khimar kuma shine zane ko babban gele da mace za ta dora kan kanta har ta rufe kirjinta da shi ta yadda zai rufe wuyanta ya rufe kirjinta a faɗa musu wal yadribna bi khumurihinna su rinka yaga galansu ala jiyubihin a kirjinsu domin jiyub jami'in jayb jayb kuma shine wato fata fatahatul qamis wato kamar wato wuyar riga amma ana magana duka haƙƙin riga ba. daya ya bayyana su ko ina wala yi hudi na zina ta hun karfe za su bayyana da adar su illa bi bu'ula fi hinna sai ga wato ainihin mazajin mijin za ta yi bayyana da adar a ta babu komai aw aba'ihin ko iyayen su maza dan su ta bayyana da adar a gaban mahaifin ta babu komai muharramin da ne aw aba'i bu'ula fi hinna ko a gaban iyayen mazan su idan su ta bayyana da adar a gaban baban mijinta babu ne aw abna'ihin ko a gaban ƴaƴansu idan su ta bayyana da adar gaban danta namiji babu ne aw abna'i hinna ko a gaban ƴaƴan mazan miji idan yana da ɗa ko da ba ke ce kika haife shi ba to wannan dan muharramin ki ne dai kin bayyana ga ado a gaban sa babu komai aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu ita mace dan wanka ko kanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya ganta da ado babu laifi dan muharramin ta ne aw bani akhawatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw bani ikhwanihinna wato ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar dan wanki dan kaninki an gane ku idan mutum ta bayyana da ado a gaban dan wanta ko dan kaninta wannan duk muharramanta ne babu laifi aw ne aka wata in ko gaban ƴaƴan ƴar uwarki wato yirki ko kanwarki tana da ɗan namiji kika bayyana da ado a gaban sa wannan babu laifi aw nisa'ihinna ko a duk ranar da yake kuka kawo maki kuma kana da ƴan mata kana da waye kana da ƴan uwanka zuwa gida kuma duka kawo wannan tsabagen saba manzo Allah wannan mai yin wannan fasili da Yusuf wanda annabi ce ba zai shiga aljanna ba ku yi hakuri yin abin da zafi sai dai ku karba haka wani lokacin da lauki wani lokacin da zafi amma dai haka aya take haka hadisi yake babu yadda muka iya sai mun faɗa ka'idar addinin musulunci dole ana bukatar mutum ya zanto mai kishi game da matansa da 'ya'yansa kaji bawa ta ma namiji malamai suke sabani ya shiga kuma bawa ka ita ta sa kuɗin ta saya suka ce matukar wanda zai sha'awar ta mace ne a ya zaka ta aure dole sai ta zai da hijabi a gabansa aw tabi'ina ghayr ulil irbati babu ne shi mace bayyana da ado a gaban at-tabi'ina waɗanda suke bibitar gida su gidan su fita nan ghayr ulil irbati min ar-rijali irin wanda ba su da sha'awa game da yamati to me ya gadar masa rashin sha'awa waɗanda suka ce saboda shi baba ne an fiɗe shi ba ya ba ya sha'awa mace waɗanda suka ce ba da mazakunta wannan dan ta bayyana gaban sa ba hijabi ya ba komai wata illa zai yi waɗanda suka ce saboda tsufansa at-tabi'ina ghayr ulil irbati waɗanda suka ce a sai mutanen da ubangiji ke yin su da suffa irin ta dolanci haka kawai shi ne zo ya samu mutane ya bada dariya a yi dariya ya wuce ba ruwan shi ba ya tunanin ya mutu shi ne da muka faɗa da su shi dai in an gama towa ba shi na shi ba abin da yake gaban su sai wannan to wannan ba dole bane sai kin hijabi ina koyar da wannan a gidanku solo biya ba ya da wani amfani ba komai da muke hijabi أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ko yara kanana allazina lam yazharu ala awratin nisa wadanda ba sa iya leƙen al'auran mace ba sa iya gane kyawu ko rikin ba ta iya gane me namiji ke da ta'awa game da ƙyamata ballan na su zira wannan wuri ido irin wannan yaran da yakin bayyana a gaban su babu hijabi babu ko shine yara in shekara biyar in shekara shida in shekara bakwai amma da yaro ya kai shekara sha biyu sha uku ya fara zama murahik musamman in ya kai shekara sha hudu to ya fara ya kusan zama namiji kenan da ya kai shekara sha biyar magana ta kare to ba magana ki bayyana gaban su ba hijabi dole sai kin sa hijabi to waɗannan fa ne muharraman mace waɗannan su ne aka ce mace za ta iya bayyana a gaban su da ado ba tare da hijabi ba kuma ba ta saba Allah ba ta saba manzon Allah ba kaga a cikin ga mijinta dama wajen ai ba magana ba magana ai masa hijabi kaga babanta dai kenan ga danta na cikin ta biyu kenan ga wato ainihin dan mijinta ba uku kenan ko baban mijinta ko dan uwanta wa ko kani ko dan dan uwanta dan wanta ko dan kananta ko dan ir uwanta mace ya ko kanwa ko wato ir uwanta mace musulma an fahimta ko ko kuma attabi ina gari ulul wato bawan ta kenan ko bawan ta ko na goma attabi ina gari ulul ibadu min jali aw sirri ko yaro karami banda wannan fa su kadai ne kawai aka yadda ke gaban su babu kitabi kin gane nan ki bayar direba bayar ko ku bayar ko wai bayar duk waɗannan ba sa cikin waɗanda Allah ya iya bayyana gaban su ba hijabi saboda haka ya kamata mata su kiyaye maza kuma su kiyaye mata galibi suna son su yi za a samu waɗanda suke da kunya din suke son su bi Allah amma mazan ne sun kafirantu da rayuwa ta boko rayuwa ta turawa din suke wayewar warke. to wayewar kai kuma akwai saban Allah ciki ta zama dole ya zama dabban ciki na mutum bai sa abin da yake ba kenan Allah ya tsare ubangiji ta ala ce wala na bi arjulihinna kada mata su rinka buga kafafunsu da juna liyo yu'lama ma yukhfina min zinatihin dan a san me suka koye na adansu wato matan da na lokacin jahiliya idan mutum ta ado ta bayyana gaban maza za ta wuce in ma ba su ganta ba sun shagala tana sa waɗansu ababe guda biyu kala kala kafarta kafar dama da kafar hagu sai ta bugi wannan kafar da wannan a ji kara kas ta waiwayo to ita ce nan ta biya to shi ne aka ce kar su rinka yin irin wannan kar su rinka buga kafafun su da juna sai malamai suka ce to ba wannan kadai ba duk abin da zaki wanda zai sa a waiwayo a ganki bai halatta ba wata yanzu ba za su sa wannan kalafan ba suna ganin kauyanci ne to amma tana da awarwaro take haka da hannunta da jikaran awarwaron ko ta girgiza kanta a jikaran sarkarta sai awarwaro don saboda wannan wannan yana daga cikin abin da ke isar da sakon sha'awa zuwa ga namiji shi yasa larabawan jahiliya suke tabbatar sun waka kai tasma'u lil hali waswaqan idan sarafat kama ta'ana birihin ishrikun zajil laysar kaman yakrahu al jiran qal'ataha wala la taraha li sirri al jari tahtati to kaga bai kamata kake namiji sai wannan wadansu kuma za su sa turare annabi ya ce duk wanda su sa turare ta fita da ba ana kirga kaman tayi zina ne ba wai babbar zina da za a mata haddi ba tana da laifi a wurin Allah ta'ala saboda haka ya kamata duk mata su kiyaye wasu kuma suna tafiya ita da wata tana cewa dan ajita dan da nan ayi dariya da abin dariya da abin da ba dariya mata waje baki sai dariya wai ita dai dan jawo hankalin mutane wata tana tafiya tana tana cingan tana cin cingan a ji karin cingan a wayoyo duk wannan wahayi ke ne ya koya muku wannan abin duk abin da ke dai ke so ya jagorance ku zuwa ga wuta inna ma yad'u hizbahu ya yakunu min ashabi sa'ir shekan sai yake ga da sojewa ga cikin wuta dan sai kiyama ya mutu mummunan hudu ba yace da su inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya sai muku alƙawari dan jabu na kuma saba mu وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين inni kafartu bima ashraktumuni min qabl wa inna zalimin lahum azabun alim Allah ya sallame sai Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku maza ya ku mata tubu ila Allah ayyuha rijal wa tubna ila Allah ayyatuha nisa duk ku tuba zuwa ga Allah ayyuha almu'minuna ya ku mu'mine la Allah kun tuflihun dan ku samu rabota a gaban Allah gobe kiyama saboda haka mace ba a san ka bayyana da komai a jikinta sai tufafin da yake bayyana idan mace za ta fita dole sai hijabi hijabi ta samu yalwan kaya wadatacce wanda zai rufe dukkan jikin sai tafin hannu da kuma kewayen fuskata kuma kayan ya zanto mai gamammiyar saka ba mai tare ba kuma ya zanto mai yalwa wanda bai matsa jikinta ba kuma ya zanto ba kaya ne na ado ko na alfahari ba babu laifi ta yaro in ta yaro ta tsoron hijabin da kai in ta je gidan biki ta zakarin hijabin ta cikin zaka mana a ga ada ba shi ne gwalagwalai take so ta nuna ba sai ta nuna ba in ta je in za ta fita kuma sai ta tashi tsoron hijabi ta tsora a kai ta dawo gida in ta zo kuma sai ta cire kuma shi ma miji ya ga gwalagwalan ba shi ya ba da kuɗi aka saya ba ta a je a nuna maka ɗin shi bai gani ba a kima kin san biki adalci da kin yaka amma in kirgo galagalan sai ki kai gidan biki a gani bayan kin dawo kuma cikin akan hanyar kin rufe kayan ki in kin zo gida kuma sai ki bude kuma sai mijin ke gani wannan sai ki sami yardan Allah kuma ki da ki game da cikin Allah ba to sai Allah ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum hmm. in yakunu fuqara يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم التي وأنتم الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأنتم الأيام وأورد مرسى أولين تكنكم منكم تكنكم والصالحين da salihai bayi min ibadakum cikin bayan ku maza wa ima'ikum da bayan ku mata ana magana ga wakilai na yara wato ku iyayen yara lokacin da 'ya'yanku suka kai ga balaga to aurar da su shine ma'ana maza ne ko mata namiji babban dan ka kai ga balaga shekaru ashirin da biyar wani ma ya kai talatin baya da aure kamar ɗan autan samudawa ka auren da wa an kihul ayama minkum wa sadiqina min ibadati dan in ma aure da ke karna za a bayan kasa ya kai matsayin zulai ki aure mace ko ta halal ko ba ta halal ba shine Allah ce ko auren da su wa sadiqina min ibadati da kuma talai cikin bayan ku maza wa ima'ikum da kuma bayan ku mata an gane ku ku yanki maza ko mata idan kana da bawa namiji sai ka aurar da shi in kana da baiwa mace sai ka aurar da ita domin asalin al'ayama jam'i ne na kalmar al'ayyimu al'ayyimu kuma shine wanda baya da aure mace ko namiji da haka wani cewa laqad imtu hatta lamani kullu sahibik raja'an li salma anta ima kama imtu wato yana son wata kalma yana ma aure bai samu ba aka kasa wani aure ta yace sai na kaure cewa aure har sai da dukkan abokan na suka zarge ni wai so nake a sako ta ta fito dai in aure ta <laughs> yace laqad imtu wannan ya zama namiji kenan ana kiransa al-ayyim hatta la mun kullu sahibi rija'an li kalma anta ima kama imtu eh, yani an takuna ghayra zati zawj kama kuntu ghayra zati zawj kama kama kuntu ghayra zati zawj ghayra zati zawj wato shine ubangiji ta Allah ce ku aurar da in ya kunu fukara in yanzu kuna ganin talakawa ne ba su da aikin yi ku tallafa musu da ci ku tallafa musu da ciyarwa ku nema musu aiki din ya gunihim Allah min fadari karshe Allah zai wadatar da su daga cikin falalarsa wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan masani wannan yasa malamai suke cewa wai shi aure ga namijin da ya kai matsayin yana bukatar mace ko ga matar da kasance tana bukatar namiji shi aure a matsayin abinci yake ko kuma kayan marmari ne wato kaji suka ji kamar abin dariya fa idan aka ce shi aure auren ɗa namiji a matsayin abinci yake to suna da hukuncin da za su bayar idan aka ce aure auren ɗa namiji kamar kayan marmari ne to suna da hukuncin da za su bayar idan aka ce ai aure na matsayin kayan abinci to ai dole ne uba ya ciyar da ɗansa yadda dole ya baki abinci to kuma dole ya mata ne aure idan aka ce ai aure a matsayin kayan marmari to kayan marmari ko ba dole ne uba ya sayawa kayan ɗansa kayan marmari ba ayaba da lemo da gwanda ba dole bane ba amma tuwo da miya ko ba nama wannan ya zama dole nasi dole sai ya bayar amma wancan nafila ne to idan aka dauki aure a matsayin ka dolan wato matsayin kayan abinci ne kaga zama dole ke shi yasa wasu malamai suka kafa da wannan aya cewa duk dan da baya da halin aure ba yana da halin da zai iya wa dan kuma ya rike masa masar ya zama dole ya masa uba yana da halin da zai masa kuma ya ba shi jari ya je ya kasance ya yantar da shi ma ya zama ya fita da karkashin gidan ya samu yancin kansa ya zama dole ya masa shine ma'anar wa anke wal ayawa minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yudhunhum Allahu min fadli Allah wallahu wasi'un alim sai kuma Allah ce wal yastahfifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لترتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا النكاح أنا ودن سكتي ما أنسى متي ودن سكتي ما أنسى ملكة أبن ذاك بيات ذاك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ودن دا باسد أبن ذاك بيات ذاك فأولوما كتو سكامي كم su haƙar su lallaci kansu su bai wa kansu haƙuri kar su fada cikin zina su lallaci kansu an gane ku hatta yughniyahum Allah min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai arzuta su da yarwarsa shine manzo Allah ke cewa wanda yake da halin aure yayi wanda bai da sifa yi azumi to shine istighfar din kamar annabi ya fassara wannan ayar wato al-ifa da kan gurin shine mutum ya zanto yana yawaita azumin nafila dan ya rage masa sha'awa wadansu suka ce abin nufi ga mutum da kuɗin amma ya nemi auren bai samu ba a wani lokacin akan yi haka an ban da zuwa da mata suke da yawa ai da sai mutum ya nemi aure ya rasa <laughs> shi ne daga cikin mutanen da mata ba ta su ya nema na a sashi ya nema na a sashi ga kudin da zai ga bikin zuwa babu zai to kaga sai ya azumi ke ya kame kansa hatta yuzni Allah min fadli in talauci ne ya hakura sai Allah ya wada ta daga cikin falalansa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم waɗanda ku suke bukatan ku rubuta musu fansa min ma malakat aymanukum daga cikin abin da damu ku yi mallaka na ku yanzu fa katibuhum to ku rubuta musu fansa din in alimtum bihim khairan in kunta aku alkhairi da tare da su kana da bawa sai bawa ya zo same ka shi musulmi ka musulmi kana mallakar sa dan da lokacin da ka mallake shi ba musulmi bane daga baya musulunta ko kuma dama haka sai ya zo wurinka to sai ya zo yana bukatan ka rubuta masa fansa ya zo ya same ka da Allah ne yana son ka rubuta mun fansa in je irin ka kwadago ina neman kuɗi ina baka da kadan da kadan da kadan da kadan har ya samu biya to in har bawa ya zo buƙatu wannan a wurin ka to kuma kaga cewa na gari ne yana da aikin alkhairi yana kiyaye sallah yana menene Allah madaukaki ce rubuta masa fansa ma shi rubutun fansa yadda za a yi za ku yi ka'ida cewa yanzu farashin ka inda za a sayar da kai a kasuwa naira kaza ne ko dala kaza ne to da haka ka je ka biya ni wannan kuɗin wato cikin shekara ko cikin shekara biyu ko na makamancin haka kasar haka ko da haka to wannan dukiyar za a raba ta ne yau ya kawo kaza wata rana ya kawo kaza wata rana ya kawo kaza har ya gama biya shine imam shafi yake cewa a rubuta ta munajjaman wato kashi kashi ko kashi uku a shekara sun wani abu makamancin haka imam malik ya cewa a in ya iya kira da karfin da zai je ne baran shekara kudin lokaci guda kawai zai kawo mana gaba ɗaya ya bari ya huta duk da wanda aka cikin maganganun malamai to Allah ya sa fa katibuhum in alimtum fihim khairan wato ainihin ko rubuta musu ban sadi in kun san alkhairi da tare da su wa atuhum min mali llahi alladhi ataku kuma in kun rubuta musu ban sadin nan ana magana ga sauran mutane ko kuma ku ba bawa din daga cikin dukiyar Allah da ya ba duk wanda abin gidan ya rubuta masa ban sadin ya fanci kansa ko kuma ku taimaka masa da kuɗi har ya samu ya fanci kansa shine wa atuhum ku ba min mali llahi daga dukiyar Allah alladhi atakum wanda ya ba ku wato dukiyar da ke hannunku ta Allah ne Allah ya tsara ku zanto wakilai wa an tukum mimma ja'alakum mustakhlifina fihi an ka ku zanto halifofi wajen gudanar da dukiyar amma ba ta ku bace asla dalilin kan ba ta ku bace kafin ka zo akwai floating gidanka a duniya da ka zo za ka rayu cikin sa bayan ka mutu kuma har yanzu wurin nan kaga abin na Allah ne gaba daya kafin ka zo rijiyoyin garin ku da akwai ruwa bayan ka zo ka sha ka tafi kuma haka kuma tana nan za su ba da ruwa za ba a sake waɗansu sababbi don arzikin daga Allah ki in ka tafi ba ka tafiya da shi da ba za ka zo kuma kai kai aka yi ka zo da shi ba dan talauci ko riga babu ko an kita a jikinka haka kowa zo duniya kalas kansa bai da komai a nan Allah ya baki wannan to ne Allah ce wa atuhum min malillah allazi ataku kuma da dukiyar Allah da ya baku wala tukrihu fatayatukum al-ghai akwai ka al'ada ta mutanen jahiliya da mutum sai sai bayi mata ku kuyangi da kudinsa sai zo ya gida kato sai safa ne shi ke ce da su shi ke shayar da su duk wanda yake son ya zuna sai zai zo ba ga wacce ce za a yi zuna da wacce ce sha'awa sai ya zo sai biya kudin wurin ubangidan sai ya je ya zina da ita suke tursa ta mata akan irin wannan bautar to sai Allah ce wala tukrihu fatayatikum an biga ku daina matsawa ƴan mata an biga ya kan aikin fasikanci in aradna ta hasan nan matakar so ku gashi suna son su kare kansu to shine malamai ke cewa lafazin in ta tahassunan in sun yi nufin su kare kansu ko su katallance kansu wannan ba yana nufin kuma in sun so kar su kare kansu ko ku goyi bayan su ba ba haka ake nufi ba an kawo ne dangane da hikayar yadda hali yake cikin lokacin jahiliya za ka kawo matan ba za sa sha'awar zanen amma ubangidanta ya tilasta dole ta yi zina ta kawo mata kuɗi to shine Allah ya saukar da nassin yake yi kai so abin da suke yi ba wai dan saboda goyon bayan in ta amince ba kai ka san ka ba kenan babu laifi har yanzu akwai laifi a wurin Allah Allah ke kuna yin haka ne ta zuwa rabbul hayatid duniya wato dan ku nemi wata kawa ta rayuwar duniya wa man yukrihunna dukkan wanda ya tilasta wa mata wajen aikata alfata fa inna Allah min ba'di inna ghafur rahim tabbas ubangiji ta'ala ne gabara ne mai jin kai bayan tilasta su da akai ma'ana zai gafarta musu ya ji kansu tunda ba da niyya ba tilasta musu akai amma kai da ka tilasta su ka ka game da ubangiji ta'ala to duk wannan yana daga cikin dokoki da Allah madaukakin sarki ya kawo don saboda tsarin zamantakewa kana tare da bawa musulmi sai aka gode kofar yadda za a yi samu yanci saboda yana daga cikin abin da wadanda suke zargin musulunci da shi cewa musulunci ya tabbatar da bauta to ita ko bauta idan ka duba sababin ta sai ka cewa ka zama ba mutum ya zama bawan shi ya kamata kai ne ubangiji ya halice ka ya samar da kai daga babu yana in ka da dukkan neman mu. a maimakon ka kaɗe ka da ibada sai ka saba masa ka sanya masa kishiya kai masa dole sai Allah ya shar'anta wa wanda ya kaɗe ta da ibada cewa kai da ka bijire masa yanzu baka cikin bayan sa ababan kauna ya halatta wa wancan ya zo ya kama kai me sai ka bawa dan baka da amfani inda goshin ka ba su da ubangiji sai ka zo kai noma a gona ne amfani da kai ko ba ba to kaga ko ganin cikin wannan shi Allah da ya halice ka ya halice mu shi tsara wannan duk da ka za ka san musulunci bautar ba wai sha'awar da yake ba da ya kawo hanyar samun ta guda ɗaya shine jihadi in an rubuto bayi daga nan gurin kuma a cigaba da saya sai ya kawo hanyar kuma samun kyanci da yawa idan mutum zai zai tashi zai kafara ta rantsuwa daga cikin nau'ikan kafara zai intar da baiwa idan mutum ya kisan kai cikin kafara da zai akwai tahrir rakabatin mu'mina idan mutum ya yi zahari cikin kafara da zai akwai tahrir rakabatin mu'mina ga kuma yalwatawa sai ka kofofin samun yanci din sun fi kofofin bauta yawa daga nan za ka gane wato ainihin rashin fahimta ne mutum ya zargi musulunci da cewa ya tantance mutane to sai ayar karshe da zamu tsaya kanta ya Allah ki wa anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan min خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله تعالى لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات حقيقة من سوكر مكد آوي وأن ذكي مبينات وأن يكون قنشل بياني مبينات ما تبين مكو أبا بند أيك بكاتا فيكو كبير ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ko mun kawo muku misalai dangane da kan da suka wuce kafin ku misali ko kace an kawo muku tufa na mutanen da suka wuce kafin ku sifar mutanen kirki dan ku koyi su sifar mutanen da ba na kirki ba dan ku ci irin wannan halaye na su wa mau'izatan lil muttaqin kuma akwai wa'azi a cikin alqur'ani mai girma ga waɗanda suke masu takawa ya Allah samu cikin masu takawa abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka riga aka sanar din jiya insha Allah yau za mu fara sallar tahajjud kuma lokacin farawa shine karfe 1 na dare karfe 1 na dare insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah